haka ko halin qulubi ma al halin zukata tare da ruwa ko a ce halu matsayi ne matsayin zukatan masu imani an kamanta su da ruwan sama imani ya kama da ruwan sama wajen amfani min al-ma'lubi yana daga cikin abubuwa sanannu mutum zai ba sai saɓani ba anna ajalla ni'amihi ala abdihi al-imanu bi mafi girman ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala a bisa bawansa ko wata imani da Allah ko tambaya abu ka tsanta a imani a duniya me ya fi girma wacce ni'ima ce ta fi girma kalma ɗaya ne imani ta amma sai an ƙara imani da Allah shi fi dukkan ni'ima duk abin da ka sani a duniya ta imani ya fi daga ibn daga eh, ibn taymiya kai yace matsiyakan duniya sun mutu ba su san daɗin duniya ba Allah ya kafa ta mai daɗin duniya ba a ci a sha ba ke na daɗin duniya imani shi ne daɗin duniya mutum zai mutu bai sha garɗin ba to bai iya kasa imanin ya narkar da shi ya sha zuciyarsa ba zuciyar ta zama ta sha shi ta sha shi malar mutum bai samu yayin haka ba sai dai ana hanya Allah mai iko ne zai iya shigar da shi ni malomi. أن أجل نعمه نعم الله على عبد الله الإيمان به هذا هو الأجل ومعرفته لسنن الله سنن الله لأن تفية لدى عينه إيماني ومحبته لسنن الله لكذا سنن الله يافا النبي أدين جين يوم Sai azumi kowa na so je sha ruwa lokacin buɗe baki ya yi sai kai ku sha ruwa to kai fanta misali ne ina cikin shiguli da shiguli ce ina shigulin ubangiji son da ike wa Allah da ya ratsa shi don siffofin Allah da menene ya sa gaba ɗan yin wata fita a ransa mokila da da sai dai mun kuɗi ne kuɗi kan suna samun sai dai na jin yunwa da za a ajiye mana wata tirar da ake kawai kirga na shi za a iya kai a za ko masu zuciya su tsari na da sun daina fita sai in ka tafi sai tsari a baki naka kenan yaya zafara ta ai ta ai musulunci da su za a yi musulunci da su ta ai wannan musulunci ne gaba daya sai idan ka tafi ka zagaya to shi kenan ya naka kenan getso yaya idan kana da labarin za a yi haka sai mutu ya nafki sai mutu ya zo fashe shi a ciki tun da mai ilimi masu nema ilimi ba suna yin haka ba ta mutum ya fita layi ne aka yi in ka fita layi ka fita kenan mutum kuma mace ya fi tsari a wani zuci amma sun sha daɗin imani ne yasa son yanzu ka duba in ka dawo ka ɗauko eh, galiba ne abin da muke kansa mai a ah, ulubul himma inda nisa duba matan nan da son Allah ya riga ya shiga zukatan dare ya tsala karfe ɗaya kila karfe biyu mace ta miƙe ta ce hauka sorauta ta ce ya Allah duk wani masoyi ya ta da masoyansa wancan ya shiga gida ya kulle da yan yan shi ya raba ya shiga nan san shiga nan san kwanta suna baki duk wani masoyi yanzu ya keɓanta da masoyinsa ne kunna wurin ka Allah ya Allah kada kai min azaba Allah kada kai min azaba a ta babu shekara talatin haka a kullum nan za ta kwana kan tsoro tana roƙon Allah kaga son Allah ya shiga mata kenan ba maza ba tukuna kai an ka an bar mu eh ai balan ka fake akan babu ai mu dama ana magana ujubu yadda ka san ba kama ce ku kama sunanmu mu ne ujubu ce ma masallacin ujubu ni ne ujubun arzuma kan magana sun wata na kafa in za a bi ta da kyau a yi bayanin ta sai ka ji mu a ciki sai dai mutum ya ki yadda kuma ya je ba na ciki ko na ciki kuma na kaga ba a magana shi ma hukuci ne a wajen magana sun ala kalmomin kowace kalma da ya ka ɗauka ta yadda kamar to a yi ta sayin ta ba ta ƙare ba sai dai a haƙura ba ta kawai yanzu dai ga uku ماذا إيماني نبي معرفته معرفة الله نعق محبته شيل وطاعته لكن أنا أمتلك يا والرضا به كتبت على الرضا مرتبة كيف هو كتبنا قبل دادا قدره bayan a bayan yadda runguman kaddara so da arriba na gaba Sanda yadda da kaddara kana iya yadda da ita mai daɗi da mara daɗi ka haƙura to amma wancan kaddara in ka faɗo ma ya kai ka kai martaban kana jin daɗin abin da Allah ya tsoro maka kowane iri daɗin sa kake ji muddin da Allah ke daɗi ke ma wal inabatu ilaihi haka ina ba komawa gare shi gaba ɗaya mu sai farkata harkokin nan yi watsi da su gefe <clears throat> wa tawakkulu alaihi duka a a'malu aina a'malul qulub dukan su babu wani a'malul jawari a ciki wal kizamu ubudiyyatihi da lizinkan yi masa da'a ba kakkautawa da min yana daga cikin abun da yake sananne aidan eh, annal ha min hal khabithu allazi la akhbata minhu anayuka ko daga cikin rayuka akwai mudun rai akwai rayuka mugaye ba a akhbata minhu ba wanda yake su mugantaka ومنها akwai أكو أبطيب akwai mai tsarki da bai na zalika akwai kuma tsakamake ku maridu kenan wancan na farko almayitu ne wannan na biyu alhayu ne ko kalbin salim wancan kuma na uku almarid ya muddu hun da وهو سبحانه خلق الأضداد الله تعالى يا هل تكيشيوي كما خلق الليل والنهار ما وكذلك القلوب هكذا كتاتك سوما منها الكلب الشريف الذكي الطيب كنا الحي akwai wanda yake zuciya mai girma الاستاذ ركككي والقلب الخفيف اقوزوشيا نكفشيا مهم مخنشي الخبيث كذا في شوينك كذا الميت ضد الحي الحي ضد الميت وهو سبحانه خلق الاضداد الله يا هل تكيشيوي شيء كما خلق الليل والنهار الليل ضد النهار والنهار ضد الليل والبرد والعر ضد يعني سني دغافي والداء والدواء والعلوم والسفل وهو أعلم بالقلوب بالقلوب الذاتية يا في قوة سنين زكاة wal arwahu tayyibah da rayuka at-tayyiba mutma'inna allati tasluhu li istiqrari hadhihi an-ni'am wanda suke kyautatuwan imani yarda ainihin zaunuwan wannan ni'ima fiha wa ida'iha da aje wa ida'iha da aje da sanya mata ajiya inda sanya ajiya a wurin ta zukatan ya san tsarkaka rayuka wanda suke masu albarka ya san rayuka fage ba akwai bambanci tsakanin ba ke a rozu yi ba wa yasku irin zai yi kyau a cikinsu zai haɓaka in aka dasa iri aka dasa imani aka dasa son Allah zai yi albarka a cikin fiye sai ya kunu taksisahu keɓewansa sai ya kasance laha بهذه النعمة دلنا النعمة كتكسيس الأرض الطيبة كمن كيف شفا من ذلك القابلة للبذل شيء أمالي بيس أنتوا ثاني وكي وانا وكي في ya samu إذن wani zaman da koma in ba a tsaye zama zai dama yadda za a gane kana bacci yana tsuguna fa yake baccin tsam ya yi wani tsugunan da dama yadda za a baccin yake ya tsugunai ka duba ka gani duk gefen ka ba mai bacci sai kai kadai sabi isa sai a gani ka taksisil arda tayyibati kaman kebe kafa ne mai tsarki alqabilati lil bazari mai karɓan iri in an shuka mata falaisa min al-hikimati bai daga cikin hikima an yi buzarar burra a shuka alkama fissa kore a dutse ma ko tana ya dutse ba ta yi sai yasa ko ilimi kana ba da cewa matattu wajen kai ta asara daro haliman tunani matattu ka kewa magana ya Allah jarabta gaba yadda za ka yi sai jarar alkama kai sai ka dauke ballan sana ya ce maka irin wa'annan gwalagwalai kaman ka je dubai ne ka ya farka wa aladunka ka nari sai kana ta sai abun arziki sai ku da dinin ba su ka samu sabon kwata ka zuba su yadi. مزر البكرة أدفع الكما في الصخور أدوري أدور مالي كعري لي والصباح خولين كموا الكما باتا زراعنا وفائل ذلك غير حكيم ميين هكا بيد لسكين مصر هكما فما الظن ميزة تنكا ببذر الإيمان والقرآن فكرنت تدك دفع إيماني ka sha wahala irin wannan imanin kana dafa shi wal qur'ani wal hikima wa nurul ma'rifa wal basira fil mahalli a wurin da ba su karba allati hiya akhdafu al mahalli wanda ainihin wurin da suka fi muni ne jafe dan littafin akhbasul mahal wuraren da suka fi muni ina ga wannan zai shiga kuwa kawai shi ya rabu sai ban ji ba ai kai abin da ke haɗa ni da kai ga ka bai albarka kuma ba ta iya buɗe wajen da kai magana haɗari halin kwaro bai farko ne babin eh ma'ana halin zukata ma'al gaisi kaga halin zukata tare da ilimi kamar a ce halin ƙasa ne tare da ruwa kuma. ilimi na shi ne gaisu ga zuciya wankakkiya rai wankakke idan aka sa mata ƙur'ani za ka ga ha'an da shi waye shi idan aka sa masa Allah a zuciyan har Allah shi wa yake har ka da Allah Allah a zuciya hana shi abinci ka ga wannan zuciya mai rai to wannan haka ka su'alu mutasil